Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna kuma barkanmu da shigowa sabuwar shekara. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa. Mu jira sai an kammala kwakwaran bincike kan aron gamar 'yan shiya da sojoji a Zaria. Na san dai al'ummar Zaria na koka kan yadda 'yan shiya ke takura musu wajen tare hanya. In ji shugaba Buhari a zauren sa na farko na ganawa da 'yan jarida inda ya yi watsi da bukatar rage darajar Naira. da kushe gwamnatin Jonathan da ya ce ta yi warwason dukiyar ƙasa. Shugaban ya ce bawa kakakin Biafra Kalu da Sambo da Suki Beli bai ma taso ba don girman laifin da suka tafka. Jibirin zakar na kasuwar canji ya ce Buhari bai amsa tambaya da gamsarwa ba kan takura ɗaukar dala daga bankuna. Wannan babu wani alamar gyara a kan wannan ba kuma zai amfani mutanen Najeriya ba. Kotun ɗaukaka ƙara ta ba wa gwamna Darius na Taraba nasara, inda abokiyar hamayyarsa ta APC Jummai Alhassan ta ce za ta nufi kotun koli. Shekarar 2016 ta shigo da tsarar litar mai a Najeriya za ta ragu zuwa Naira 85 daga 87 a hukumance duk da janye tallafin fetur. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Za mu sake kawo muku kashi na ƙarshe na tattaunawar da aka yi tsakanin Fulani makiyaya da sayawa manoma a Baucin Yakuba, wanda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya jagoranta, wanda a yau zai ɗora ne daga inda yake komawa ga wakilin ƙungiyar fafutukar tabbatar da zaman lafiya ambasada Garba Sidi. Matsalar shine rashin ruwa. Idan aka samu bohol kusa da wani gulbi, bohol ɗin ana tada shi kowane rana ana cika gulbin nan, gulbin nan ba zai kafe ba. kuma ciyawa na zai inganta a gurin ana bar ruwan wurin sai ka zo ka samu cewa ba fulati ne hankalinsa ya kwanta ba dogon nisa ba kuma tsoron dabbobin sun tafi ko kuma yan ba za su dawo ba ko an kashewa ne ko kuma shi ya kashe saboda haka ina roƙon musamman arewa da na tuna Allah ya kasa Sadauna ya fara yanzu a wani jarun yawuri za ka zo ka samu tawara akwai irin waɗannan gulabe cikin sokoto ƙauyukan su san inna ɗin an fara yi a nan bauchi an fara iyayen wannan lokacin ya guda to abubuwan ba su inganta da yawa ba ya kamata a ce haƙƙi ne na kowane chairman ko sole administrator na local government local government da haɗin kan shi mai girma gwamna a taimaka ma fulani ya zama dogon zangon nan ya rage musu a samu ana samun ingantaccen ruwa ba sai sun je shin shiga gonan mutane ba a kuma dinga musu bita game da sanin haƙƙin mutane haƙƙi na inda kuka zo kuka far musu to haƙƙin kowanne ana yi bin masa kari akwai doka duk inda ya shiga wani gari akwai harɗo da ya kamata ya je sallama ya shigo wannan ƙauye ya san ya shigo a nan kuma za a nuna masa kare bi ta nan ya bi ta nan in zai fita ya samu waɗanda za su masa jagora a fadda shi inda ba ya ci hakkin mutane ba ko kuma dabbobinsa to a na batun ma sayawa kenan duk a haɗe eh na batun sayawa shine wanda nake magana abinda suka nema nake ba su shawara kamata ya yi ko da babu gwamnati musamman misali a ce maka makaranta na tabbatar da suna da manyan mutane sun suka nemi yancin a kokari a dawo da makarantun akwai wanda za su iya shafa fenti akwai wanda za su ba da kujeru a fara idan aka yi haka na tabbata gwamnati za ta ji kunya ta fara yin wani abu a kai kamar yadda kai magana asibiti asibitin nasu yanzu kamar ya lalace an ce an dawo da shi ya dawo bununu su me dai hana su fara wani abu su akwai kamar misali irin Ah, barista speaker dogara da professor kogoro da baristocin nan wanda suke su kefas magaji na tabbatar da idan aka nemi gudunmawa su a gyara asibiti a bada magunguna za su fara iya yin wannan gwamnati za ta ji kunya ta kalubale ne gare su su fara taimaka ma kansu da kansu su gwamnati ta fara na san kuma mai martaba sarkin bauchi ya taɓa bada sarauta wadda su suka raina su fara karɓanta da suka fara karɓanta aka recognizing dinta daga nan sai su fara mu waye a samu inda za su samu sun salama na ba a bari a kwashe da min buba shambaji dan na da buba dole mi yadda lamu margu barka lamu lami do hayatu bi isa Dan sanna do yaya dan bi dudu aminatu dottiwa potunga sanu baba madina ande bo lamu lamu tijo. dottijo ɓi barka i alhaji abba i aminatu hande ɓe dilamu ba mouhammadou nuru rasil goɗɗo gonga hande bo jawro rasil ɓeddi mangu gorkowa hajja binta on woni dottiwa gorkowa hajja aissatu garu woni dottiwa baba erima hadin ɓeddi lamu baba erima hawwa o ɓeddi lamu baba umaru sanda malam madalla ah, madalla dai da irin kokarin da kuke ah, yanzu idan aka ce ka gaya mun baya ga batun wato wannan karamar hukuma abu ne wanda yake ah, sai ya samu zama a majalisa to yanzu idan aka ce ma ka fito fili ka faɗi bukatunku na zahiri wanda yake shine wanda yake za a iya gabatar muku banda dai batun maganan wannan karamar hukuma abu ne wanda yake gaban majalisa eh, me za ka bukata idan an ce ka bayyana bukatunku bukatunmu dai duk wani ba sayi akan maganan nan ma da nake wani zai iya ce wannan ba ba sayi ba ne amma ni ainihin ba sayi ne da yare ma zan dan taba don saboda sai yawon in sun ji su ce su ne ya yi maganan nan miyan mini ma dalla daga dunga nan miya kwani yan yanci miya su ko nu tu bude kum tu wumi ci tu miya wulbi tu dan jarida in dulga ya luwan fuje ka irin zaman da muke yi shine muna kuka kullum tun muna yara har muka girma muka samu iyayenmu akwai kuka wanda muke ma gwamnatin bauchi da gwamnatin tarayya da kuma tsoffinmu da masu sarautanmu a kan na ɗaya muna kuka a taimaka a ba mu chief da muke nima babban damuwanmu na ɗaya kenan musa yawon tafa ballewa na biyu shine da cewa kamar inda aminu sidi ya faɗa akwai makaramtu wanda suke tafa wanda da makarantun nan zaman su a wurin koyan yan caba ma suna cin tuwo daga cikin gari zuwa makarantun nan suke suke diban mutane su kai suna cin tuwo a wurin mutane da dama dai akwai abin yi a makarantar nan wanda zaka zo kai ka tafi gida ka je ka kwanta irin su irin su wayannan abubuwan a taimaka a kawo mana su in dai da sun samu don saboda shine na ɗaya yana rage zaman banza wa matasa kuma ya shine zai kara nuna hasken akwai zaman lafiya tsakaninmu da fulanin nan Mm, to ka iya gaisuwa ma da fulatanci cikwa? eh gaskiya ni fulani yan uwana ne abokan wasana ne amma ni gaisuwa da yaren su ban iya ba sai dai su ne za su iya namu don saboda kullum suna cikinmu. Eh. To, a takaice dai gashi dai an Malam Aminu Sidi ya yi bayani akan irin wasu bukatunku. To, kasan aka ce waka bakin mai ita ya fi daɗi. Mm. Kenan me za ka ce a dangane da mai yiwa bukatunku jama'ar assalamu alaikum min wani suleiman babake komai an dimi ta fawa balewa amma min kun gidir mi gwamnati gwamnati ta mi komin wasu na min bogulji wasu na min dem dem ta min durata minan gundon lamu gumi bai e ta fawa balewa minan fa wala ko yalimin minan ta min kebi gi amin ta durata fawala wala ko wani min minan ni min kibata yi amin dura nyama di kara indima min janga kusa min jara na sayan koyin soda jara mu fulani har ga Allah damuwoyinmu iya damuwoyinmu kenan shine mu zanna lafiya nama lafiya fata lafiya mu ba mun da dame mu wurin kiwo ne damu mu to za ka iya gaishe shi da sayanci kuwa a ni gaskiya ni bana jin sayanci to amma kamata kuwa yadda ake zaman lafiyar nan mai yiwa ma a ce an tsora a yi auratayya a tsakani eh? ba ganin ya kamata a ce kun iya yaren juna eh? yanzu kai za ka iya auren matan basa eh don ya mana don aure ta eh, in ta yadda to kai kuma za ka iya ba su ma yan in sun yadda ba to ka ji fa la. ne kai ma za ka iya auren bafulatana zan iya auren bafulatana kuma za ka iya ba su zan iya ba su kuma nawa tunda akwai zamantake na lafiya tsakaninmu da su yanzu Auren ma muke son ya shiga don saboda shine dingishin zaman lafiya mm. to malaminu ko akwai abin da zaka ce da karshe abin da zan ce wannan ɗorewar zaman lafiya su iyaye musamman su ne ginshikin zaman lafiya abin da suka tsawatar shine zai ɗore da addu'a domin komai sai haɗa Allah an sa Allah gaba idan aka haɗa Allah aka sa Allah gaba da addu'a to insha Allah tsoffin nan na fulani da da sayawa ina su yadda suka ɗauki alƙawarin ne ya sa har jikokin su amfana ya zama in akwai zaman lafiya za ka samu kyakkyawan ci gaba zai ɗore wanda yara sai dai su ji wai da akwai matsala amma ba su santa ba Allah kuma ya taimake su wa'ayin a suka ba mu haɗin kai da muke shiga garin su Allah kuma ya saka musu da alheri to jama'a duka-duka kuma a wannan lokaci ne wannan kuma gaba muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa na tsakanin fulani da sayawa a shirin zaman lafiya mai ɗorewa da kuma fatan ganin cewar dai wata rana kamar yadda yake muka taru ɗin nan ɗaya daga cikinsu zai ce to mu zo shi fa yau ya auri ko ba fulatana ko kuma ba fulatani ya auri ba saya to ku biyo mu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku irin wannan shiri na zaman lafiya musamman ma a irin yankuna da ake ganin da babu zaman lafiya to madalla sai an jima Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabaran Dr. Shu'aibu Bel na kungiyar Kiristan Najeriya Kyan da Dr. Usman Bugaje ga rabaran Shu'aibu Bel. A masu sauraron gidan rediyo na muryar Amerika a sashen Hausa da kuma musamman jama'ar mu mutanen Najeriya ina mana barka da wannan lokaci na demokradiyya wadda a sabon gwamnati muka sami kanmu a ciki tun daga ranar ashirin da tara ga watan biyar alif dubu biyu da goma sha biyar a ciki wadda muka sami tarihi babba da cewa za a sami jam'iyya da ke adawa ta kada jam'iyyar da ke kan mulki wannan sau ɗaya cikin tarihi ana samunsa da wuya amma babban abin tasiri shine wanda ke kan mulki ma bai ja ba ya karba ya rungumi kadarar Allah ya kuma yarda cewa Allah ke ba da mulki shi kuma yake karba muna farin ciki da wannan domin ya taimaka kwarai wajen kwantar da tazoma yayin da waɗansu da a tuntuni suna shirye ne kawai a yi faɗa a yi yaƙi a kakkashe juna Allah ya takaita ba abin da mai so da a yi fadan ma bai sami hanyar da za a yi fada ba mai so wanda dama yake so da a tada fadan wanda zai yi fada saboda shi kuma shi ma bai samu ba wannan ya zama mana abin da za mu gode wa Allah sosai musamman mu da muke jihohin arewa a hatta ma mu da muke sashin arewa maso gabas babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai saboda saukin abubuwan da ke akwai sanin mu ne da cewa an dauki lokaci tamkar lokacin da ba a samo ministoci kai tsaye a lokaci guda ba domin ciyar da kaza gaba amma jira din ma ya zama mana da taimako domin ya sa tsare-tsaren abubuwan da gwamnatin mai ci yanzu ke so yi ta ci gaba da yin ta kuma tabbatar da cewa an yi adalci wa kowa da kowa amma babban kira abinda za mu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shine a tabbatar an aiwatar da adalci dama abinda ke kawon tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shine idan ba adalci a wata bangare guda ba to babban abin bakin zuciya shine ba za mu ji dadi ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati maganar Allah ta sashin misalai a sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari suna farin ciki suna murna suna tsalle amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki jama'a suna gudu suna ɓuya. to yanzu dai mun gode wa Allah an kawo baba Buhari ya hau kan mulki ba abin da yake so shine a yi adalci a yaƙi cin hanci da rashawa a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya a tabbatar kuma akwai tattalin arziki da ta a inganta a cikin ƙasar mu Najeriya duk waɗannan sakamakon rashin adalci yasa aka sami cin hanci da rashawa rashin adalci ya kawo kowa yana ya yi arziki dare guda kowa kuma yana so ya yi ta tada hankali saboda haka babban abin da ke akwai shine yanzu dai da shugaban kasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan da yanzu aka yi su su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shi ne ya sa aka zaɓe su akan mulki waɗansu ma jirgin ruwan buhari ne ya kai su akan mulki su ba don ana son su ba ne ba lallai ba ana kaunar su ba su ma aka so zaɓa ba amma da yake canji ya zo mai karfi muna so su tabbatar an yi adalci shi ma dr usman bugaji ya ce rashin zaman lafiya fa tafiya yake da cibaya da talauci to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulullah jama'a a 'yan najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da muke da nike son na yi a nan wurin shine da Allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin a arzikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu kutuna tuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran kasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga najeriya ta abin kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wani al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakankaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah mana Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.